to da farko za mu so mu ji sunan assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala suna sunana sani abdullahi shehu da wano a Kano nake a Nigeria insha Allah to zuwan da kake a nan a Iraki a Karbala ziyara arba'in sun karo na nawa ne wannan karo na na biyu kenan eh, lallai ka insha Allah. To ya kuka ga yanayin canji tsakanin wancan zuwan naku da kuma wannan zuwan da kuka yanzu. To yanayin canjin ne da na gani ba wani canji ne na mu'amala da su al'ummar gari ba canjin da na gani akwai guraren da ban taɓa zuwa ba wancan zuwan da na na farko ban je waɗansu guraruwa ba to amma yanzu Allah da hikimarsa na samu yan uwan da suka ɗauke ni suka kai ni guraruka masu muhimmanci waɗanda wancan da na samu damar zuwa ɗin ban je su ba to wannan shine bambancin da kamar waɗanne wurare ne kuka to mun je da farko daga can kufa mun je ziyarar wurin Imam Ali haka nan kuma Karbala mun zo gurin Imam Hussein haka akwai gurin imomi da yawa dai inda dai mutum ya kyauce je din to daidai gwargwado mun dan jeje to waɗanda waɗansu din ban san sunayen guraren ba amma dai lalle kan ina iya kokari na dan ziyarce su haka khususan wani imami ne kuka zo eh, a iman da kuka kamar da wani eh khususan dai wanda muka fi ziyarta din dai shi imam ali da imam husaini alayhi salam su ne suka fi lallai kuma insha Allah to ya kuka ga yanayin kamar hidima da su mutanen ƙasar suke eh kamar yadda na gaya maka ɗazu cewa hidima tu ta al'umma ɗin ta garin ba canza ce ba saboda su al'umma garin suna da riko da al'umma baki suna iya ƙoƙarin su duk sukan bar duk waɗansu ɗawainiya da su ɗauki nauyin ɗawainiyar waɗansu baki haka suna da karamci suna da girmama suna da mutunta baki da dai gwargwado lallai kam insha Allah ya kuke ji a rayuwarku a lokacin da kuka ga cewa kun shigo eh lallai kam lokacin da na shigo daga farko na ji zafi na yanayin gari haka to he na tambaya ko da tun a can ma dama an ce garin zafin sa ya zarta na wajejen mu haka to amma kuma da Allah da hikimarsa da muka saukar zafin sai ya zama cewa ba wani zafi ne wanda zai ke damun ka a jika ba ko in dai ka ji ka damu kai in ka ji ka damu ma zafin Allah da kana yin waɗansu abubuwa ka za ka ci ka samu sanyi a jikin jikinka duk da su ba ruwa ake musu ba amma Allah da hikimarsa kuma ya sa zafin kuma zafin ba mai zafi bane ba ya sanyaya su insha Allah da ya kasance muna godiya sosai insha Allah